Bismillahir Rahmanir Rahim. Sanadin gata. Babi na uku. In banda tashin sautin music babu abin da kake ji yana fita daga cikin motar. Kai ka ce speakers aka daddora ma motar. Motar tana zuwa sai tunkuluwa ta shiga cikin wani ruwa wanda ke kwanta a tsakiyar hanyar. Ya haɗu da jar ƙasa ya yi jawur. Fatsale ruwan ya fantsama a jikin kuluwa, gaba ɗaya farin hijabin ta ya wanke da ruwan kwatar. Ita kanta fuskar ta sai da ruwan ya jigata. ta. Tsayawa kulwa ta tana son ganin yadda ya yi mata wannan aikin. Kamar motar ba za ta tsaya ba sai kuma ta ja ta tsaya a sannu. Aka buɗe ɓangaren mai zaman banza. Wani ɗan kyakkyawan saurayi ya fito. Baiwar Allah ki yi haƙuri wallahi muna sauri ne ya faɗa yana kallonta. Haba malam wannan wani irin abu ne kawai kuna driving without rufe ƙofar motar yi ta ko inda take ki hakuri haƙuri don Allah. Tsaki kulwa ta ja amma gaskiya ba ku san mutuncin ɗan adam ba. Domin kun cuce ni, sai da na gama shiri na tsaf har na kusa zuwa school za ku bata ni da kwata. Har mai ƙarfi aka matsa daga cikin motar da alamar wanda ke ciki ne ya gaji da jiran na wajen. Haƙuri yake ta bata amma kulwa ta rufe idan ta ta ci gaba da yaɓa masa magana. Shi kuma na cikin motar sai hon yake yi. Ya yi hon sun fi talatin, ganin na wajen ya ƙi zuwa su tafi ya sa shi buɗe ƙofar motar a fusace ya fito. Hon, hmm, gai ɗin ya yi mungon haɗuwa da hankali. Dogo ne ɗan madaidaici fatarsa chocolate color. Gashin girarsa kamar na mace don suna da yawa sosai. Ya tara su mahim a kansa kamar wanda za a kitsa. Kunnensa guda ɗaya ya saka ɗan kunna fari, haka wuyansa ma ya sa sarƙa fara 'yar siririya. Yana sanye da baƙar riga mai gajeren hannu da short a iya gwiwarsa. Kamar wani wanda ya ga kashi ya fara magana kamar mai yarraɗa. Bobo me haka? Ka zo mu tafi kawai kana ɓata min lokaci. Wanda aka kira da suna Bobo ne ya kalle shi, "Sorry, baka ga abin da muka yi ba ne?" "And Me za ka yi mata? Za ka wanke mata ne ko kuwa?" Ya faɗa yana yi wa kulwa kallon banza. Banan haka ya sa kulwa fashewa da kuka. Wallahi ban yafe muku ba. Mugunta kawai, yanzu idan na je makaranta a haka duka na za a yi a wurin asambili, sai dai na koma gida. Ki haƙuri 'yan mata, Bobo ya faɗa. Ba wani haƙuri da zan yi wallahi ban yafe muku ba. Shi dai classic guy ɗin nan na jikin motar tsayawa ya kawai yana kallon ta. Wannan wata irin shagwababbiyar yarinya ce. Dan kuka bashi da wuya kawai daga haka sai kuka. Maganar Bobo ce ta katse shi. Jiniyo ka bata haƙuri tun da kai ne ka bata ta. Wannan ne kuma bata isa ba Jiniyo ya faɗa yana komawa cikin motarsa. Ƙara rushewa da kuka kulluwa ta yi ta ce wallahi sai Allah ya saka mu mugaye kawai. Sake fitowa daga cikin motar Jiniyo ya ce, Kai bobo wallahi idan baka bar wannan 'yar ƙauyen yarinyar ba zan iya tafiya na barka. Ka tsaya sai ɓata mana lokaci kake yi a banza. Tahowa bobo yana cewa double sorry my friends. Jiyawa kulwa ta ta kama hanyar komawa tana tafi tana kuka sai ka ce wata ƙaramar yarinya. Bobo yana shiga motar Jiniyo ya fizge ta a guje kamar zai tashi sama. Yana driving yana bin waƙar Omalele. Dan kallonsa Bobo ya yarinyar nan ta bani tausayi fa. Sai ka yi kuma Jiniyo ya faɗa lokacin da yake ƙara gudun motar. Kai tsaye anguwar Jambulo ka buga suka shiga. Daidai First Gate suka ƙarasa wani hamshakin gida. Ginin dutse da dutse gida ne tankame me. Kuma ƙatotan gaske. Tun daga ƙofar gidan na ga wasu mofal nan na sojoji zaune suna ganin mai shiga da mai fita. Kan motar Jiniyo ya kutsa cikin gidan. Yana shiga ya je fakin ɗinta a cikin jerin gwanin 'yan uwanta. Ya fito shi ma bobo fitowa yana cewa, Ya baba, na jira ka ne ko na je kawai? Je ka kawai bobo, zan kira ka anjima. Oke sai na ji ka. Cikin mai falon gidan jiniyo ya wuce yana tafe yana fito. Gami da waƙar Oh My Darling I Love You. Da wannan waƙar ya ƙarasa cikin falon wanda yake anguwa guda. Mai karatu duk abin da ka sani na jin daɗin rayuwa to an tanade shi a cikin wannan falon. Mam ɗin shi ya hango zaune tana waya da wata fankaceciyar wayarta. Ta sha ado kamar ba ta manyanta ba. Wani dandatse shi ruwan kwai ta sa a jikinta ta kafa ɗauri. Kunnenta da wuyanta ya sha gwalt mai girman gaske. Ga bana da ta zuba wa ‘yan yatsunta da takalmi hil a kafarta. Muryarta na ji tana cewa Hajiya ya bi ki siyo min setin gwalt ɗan Saudiya guda ɗaya. Amma ki haɗo da komai nasa. Ina nufin tun daga kan ɗan kunnensa, zobensa, sa da sarƙarsa, amma ba na son mai arha. Kuma don Allah ki zaɓo na 'yan mata, saboda wata girlfriend ɗin Jiniyo ce za ta yi birthday, shi ne zai bata a matsayin gifts. Ok, sai kin dawo. Daidai lokacin ta kashe wayar ta ijiye a kusa da ita ta fara lalaye sumar kan Jiniyo. Jiniyo menene ya faru? Ba komai momi. Ok, har ka dawo daga wurin exercise ɗin? Mam na dawo, amma zan ƙara yin wani yanzu yanzu. Yana gama faɗin haka ya tashi ya nufi wani injin motsa jiki wanda ke girki a cikin falon. Hawaye ya fara motsa jikinsa har na tsawon mintuna ashirin. Mom ɗin shi tana zaune tana kallonsa har ya gama. Sai da ya gama ya sauko daga kan abun motsa jikin kai tsaye ɗakin sai ya wuce. Jiniyo baka yi breakfast ba fa. Zan yi mom, kin san ban iya yin break da sassafe ba sai nan da ƙarfe sha ɗaya. Yanzu bacci nake ji saboda na gaji sosai. To je ka huta, maza a je a yi bacci. Murmushi ya shige ɗakinsa wanda yake ƙayace da kayan alatun more rayuwa. Toilet ya fara shiga ya wanka ya fito ya zo ya kunna AC ɗin ɗakin ya faɗa kan tafkeken gadonsa. Wanda ya isa mutum goma sha biyar su kwanta ba tare da takura ba domin gadon Royal Bet ne ɗan gaske. Remote ya ɗauka ya kamo tashar waƙoƙin Turanci a tauraron ɗan Adam ta cikin tufkegiyar plasma TV ɗin da ke kafa a bangon ɗakin nasa. kallo ya fara yi sama-sama na waƙoƙin da ake sakawa marasa kyan gani domin wata waƙar ma mata ne tsirara suke rawa yana cikin kallon ne bacci ya ɗauke shi don ya ɓararraje ya fara sharar baccinsa ya ɗan jima yana bacci kafin ya tashi ya shiga toilet ya yi brush fito falo ya nufa yana zuwa ya gama ɗinsa zaune ita da jawahir da gudu jawahir ta taso ta yi hagin ɗinsa tana sanye da riga da siket tsu rungume ta yi tare da bata kis a kumatu Hai jawaya kike? Yaushe kika zo? Na ji ai na ganka kana bacci. Oye oh, ya faɗa tare da sakalo hannunta cikin nasa. Yana furin mom wadda ke zaune tana kallon su sai faman murmushi take yi. Hannun jawa cikin na jiniyo suka zauna kan kujera. Ba ni labarin boyfriend ɗinki, ya sunan shi? ka su ta ɗan doka, ka san ni ai ban fara soyayya ba, amma kai ba ni labarin girlfriend ɗinka? Ni ban da budurwa amma ina da girlfriend da yawa modern ɗari. Dariya jawace ta ce ai na san ka da farin jinin 'yan mata sai a lokacin mam ta yi magana. Ai junior kam girlfriend domin akwai ma wadda za ta yi birthday next week. Kin ga har gida ta zo ta yi inviting ɗinsa. Dariya Jawa ta fara waya ga na mamajo. Duka jiniyo ya kai mata ta rike hannunsa, ni dai umma Aisha yau mamaki ya gama cika ni. Kallon jiniyo mam ta yi, jiniyo ba ka yi breakfast ba fa. Mam ki bar shi kawai na yi lunch an jima. What? Baka isa ba Jiniyo, yanzu zan yi maka dura kamar yadda muka saba. Wai mam har yanzu jinio bai cin abinci sai kin ɗura masa? A haka yake jawa har yanzu. Maza da mam plus ɗin farfesun nan na dura masa. Da sauri jawa ta miƙe za ta tashi, Jiniyo ya jawo ta ta faɗo jikinsa. Rike ta yi wallahi babu inda zaki je yarinya. Mam da kanta ta je ta ɗauko abincin ta zo inda yake ta tashi jawa ita kuma ta zauna. ai tuni jiniyo ya ɓata fuska sai ka ce wani ƙaramin yaro ɗan yayi mam ki bar ni allah an jima zan cire yawa a'a my boy ka daure ka ɗan ko babu yawa kaji please jiniyo yawa maza buɗe bakin Na manta yanko wanda ya ji tumatir da albasa da tafarnuwa da ƙyar jiniyo ya buɗe ɗan ƙaramin bakinsa mam ta saka masa naman amma yana haɗiyewa ya ji zuciyarsa na tashi saboda shi baya son tafarnuwa kwata-kwata Jin cikin sai ya fara murɗawa, abin ku da shagwababbe, tuni ya fara langabewa. Mam bar shi haka ciki na. Mam karki ki ƙara min please. Cikin ruɗu mam ta kalle shi diniyo menene? Mam ciki na ciwo yake, duk yadda aka yi an sa farnuwa. Ni kuma ba na son ta. A fusace mam ta danna intakon kamar za ta tsaga gidan dan kara. A guje ma'aikatan gidan suka shigo cikin tsawa ta ce ina kukun da ya girkin nan. Da sauri wani mai girin ɗin kaya ya ce Hajiya ba ta nan ta je gida ta dawo. To yana dawowa ku turo min shi. Jiyowa ta yi ga Jiniyo ta riƙe shi ta kwantar da shi a jikinta ta fara shafa bayansa. Tana diddiga shi kamar wani ƙaramin yaro. Sannu Jiniyo Jawa ta faɗa tare da matsowa kusa da shi. Kamun hannun Jawa ya ce za ki iya yin direbin ki kai mu country mall. Zan iya mana me za a yi a can. Zan je ne na ci abinci na siyo wasu abubuwan da nake buƙata. ok tashi mu je to ki je ɗaki na ki ɗauko ki ɗin motar mana suna nan akan bedside drawer ɗina duk wanda ya yi miki ki ɗauko tashi jawa ta ta nufi bedroom ɗinsa ita kuma mom ta ci gaba da yi masa sannu tana cewa jiniyo za ka iya zuwa kuwa ko dai na aika a siyo maka Mam zan iya zuwa, ai cikin nawa ya daina ciwon. Zan je ne kawai na siyo shawarma da ɗan fishi kasashe. To Jiniyo sai kun dawo. Tashi lokacin da Jawa ta fito suka fita tare yana riƙe da hannunta. domin shi jiniyo ba wani abu bane ya rike hannun mace ko ya rungume ta har ma ya yi mata kiss duk wannan ba wani abu bane a wurin shi dan har ya saba duk lokacin da ya haɗu da friend din shi mata ta hagin da kisan ɗin su suna fita wayar mam ta fara kara a hankali ta ɗaga tana cewa hello dadin jiniyo yes maman jiniyo ya kuke lafiya lo ina jiniyo jiniyo yanzu ya fita zai je country shi da jawa ya ci abinci kuwa Wallahi da Jiniyo yau bai ci komai ba. Haba maman Jiniyo, wai ke ba za ki bashi ba tunda kin san shi ba ci zai yi ba. I'm sorry da Jiniyo, wallahi na fara bashi sai cikin sai ya kama ciwo. Ashe abincin akwai da farnuwa a ciki, shi kuma ka san baya son ta. What? Yanzu yana ina? Ya ji relief har ya fita cin shawarma. Oke, wannan kukun ne ya dafa abincin. Ki tabbatar kin sallame shi ya bar gidan kafin na dawo. To shikenan sai ka dawo. Katsa wayar ya yi ijiye ta cikin fushi domin a duniya ya tsani abin da zai taɓa lafiyar jiniyo. Zai iya yi masa komai a sanadin gatan da yake nuna masa. Su jiniyo suna fita country mall suka nufashi da jawa. Ga wani kiɗa da yake tashi tamkar a sinima ko kuma wurin wani ƙwarya-ƙwaryar fati. Suna tafi suna bin waƙar har suka ƙarasa. Fakin ɗin motar jawa ta yi tare da fitowa. Hannun jiniyo ta kama suka shiga ciki mutane sai bin su da ido suke yi. duk inda suka walga ido ne kawai yake bin su sai dai da yawa daga cikin mutanen wurin kama tun daga ma'aikatansu har mahasiyayyar ba su yi mamaki ba kasancewar sun san kowaye jiniyo kallonsa jawatai jiniyo me yasa suke kallon ka haka jibi idanuwansu fata akan ka. gaskiya 'yan garin nan naku akwai gyara har yanzu ba ku waye ba har yanzu kuna a matsayin 'yan ƙauye wallahi ɗan murmushi jiniyo yayi ya ce Shi yasa na tsani Najeriya komai nasu abin kallo ne. So mahi saurari, bari mu dakata anan shirinmu na gaba za mu tashi inda muka tsaya.